Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Binta ya ce tare da Mahmud Lalo. Muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi. Karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana. Yau Litinin 26 ga watan Disamban 2022.

Za kuma ku ji cewa a sakonsa na taya Kristoci murna bikin Kirsimeti, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi kira ga Kristoci da sauran al'ummar kasar da su bada gudunmawarsu wajen ganin an gudanar da zaɓe mai inganci a baɗi. Muna kuma tafi da rahoto na musamman wanda Sani Malumfashi zai gabatar da kuma labaran wasanni na duniya. Amma kafin nan ga Mahmud da labaran duniya. jama'a assalamu alaikum hukumomi sun ce adadin mutanen da suka mutu sanadiyar tsananin sanyi da ya faro tun gabanin bikin kirsimeti a birnin new york ya kai 27 a yau litinin wani adadi da jami'ai suka fitar na zuwa ne yayin da ake ci gaba da gudanar da ayyukan ceto a wasu sassan jihar ta new york And we're still in the middle of it. We still have people who need to be rescued. We have people uh, with their power off in our communities, and uh, buildings where pipes Gwamnan jihar New York Kathy Hochul kenan take cewa har yanzu muna tsakiyar wannan ibtila'i akwai bukatar a kubutar da wasu mutane akwai waɗanda ba su da wutar lantarki sannan akwai mutanen da ke fuskantar ambaliyar ruwa. Hukumomi sun ce daga cikin mutanen da suka mutu akwai waɗanda aka same su a cikin motocinsu wasu a gidajensu wasu kuma a wuraren da dusar kankara ta taru yayin da wasu suka gamu da ajalinsu a lokacin da suke share dusar kankarar. akalla mutum 48 ne suka mutu a duk faɗin amurka yayin da ake ci gaba da gudanar da ayyukan ceto a yau litinin mukaddashin daraktan ofishin majalisar ɗinkin duniya a afghanistan ya yi kira ga taliban da su sauya dokar da ta shafi wato da suka kafa wacce ta haramta wa mata yin aiki a kungiyoyi masu zaman kansu a ranar litinin ɗinnan ramis al ya gana da ministan tattalin arzikin afghanistan muhammad hanif a kabul babban birnin ƙasar. kasar inda ya kira ga hukumomin na taliban da su sauya wannan doka akalla kungiyoyi masu zaman kansu hudu ne zuwa yanzu suka janye ayyukansu a kasar ta afghanistan a wani mataki na fara bin sabon dokar cikinsu har da kungiyar nan mai rajin kare yara ta save the children da wasu kungiyoyin ba da agajin kasa da kasa shugabannin waɗannan kungiyoyin sun yi gargaɗin cewa wannan haramci da gwamnatin ta taliban ta saka zai shafi ayyukan agaji da ga miliyoyin 'yan ƙasar da wato ke amfana da kuma a dubban ayyuka yayin da kasar ke fuskantar matsalar da tattalin arziki koriya ta arewa ta tura wasu kananan jirage mara matuka zuwa sararin samaniyar koriya ta kudu a cewar hukumomin sol lamarin ya sa koriya ta kudin ta yi maza ta tura wasu jiragen yaƙi don mayar da martani ga makwabciyar tata sai dai bata nasarar kakkaɓo ko ɗaya daga cikin jirage mara matukan ba kamar yadda hukumomin sojin kasar suka sanar jami'ai sun yi nuni da cewa ɗaya daga cikin jiragen ya koma korea ta arewar amma kuma ba a san makomar wasu guda hudu ba babu wasu bayanai cikakku da suka nuna ko jirage mara matuka na kure ta arewan na dauke da makamai ko da yake kure ta kudin ta ce jiragen kanana ne labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc mai yiwa nutsewar da wani kwalekwalen 'yan gudun hijirar rohingya ya yi dauke da mutum 180 ya zamanto haɗari mafi muni da ya auku a teku a 'yan shekarun bayan nan lamarin ya auku ne yayin da 'yan gudun hijirar na rohingya waɗanda musulmai ne ke tserewa matsanancin halin da suke ciki a sansanonin 'yan gudun hijira a bangladesh akalla 'yan kabilar ta rohingya miliyan ɗaya ne daga ƙasar miyamma suke zaune a sansanin 'yan gudun hijira a bangladesh cikin su da waɗanda suka tserewa har-haren da sojin miyamma suka kaddamar tun a shekarar 2017 adadin 'yan rohingya da ke ficewa daga bangladesh a wannan shekara ya nuku haso biyar daga abin da aka gani a bara kamar yadda kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama suka ci sanar wata babbar tawaga daga ƙasar ethiopia na ziyara a babban birnin yankin tigray da 'yan tawaye ke rike da shi domin tattaunawa kan yadda za a kawo ƙarshen rikicin da ake yi hukumomin addis ababa da dakarun tigray sun amince su kafa wani kwamiti ganin an ɗabbaka matsayar zaman lafiya da aka cimma a watan nuwamba don a kawo ƙarshen yakin basasan da ƙasar ke fuskanta daga cikin sharuɗan matsayin da aka cimma an amince cewa a kafa wannan kwamiti saboda duka bangarorin biyu su samu ƙwarin gwiwar cewa kowa ya himmatu wajen samar da zaman lafiya dabba mutane ne suka mutu cikin shekaru biyun da aka kwashe ana rikici a na wato wannan rikici na tigray tare da Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. farkon shirin babban hafsan sojan sama na Najeriya air Marshal Ishaq Amawo ya gargaɗi sojojin saman ƙasar da su guji shiga harkar siyasa a zaɓe mai zuwa. Air Marshal Ashaq Amawo ya yi gargaɗin ne a garin Maiduguri a lokacin da suke cin abincin Kirsimeti da wasu sojojin da aka raunata. Daga Maiduguri ga wakilin murya Amurka Haruna Dauda biyu da ƙarin bayani. babban hafsan rundunar sojan saman najeriya ya mashal ishaq amawo ya gargaɗi sojojin saman najeriya da su gujewa dukkanin shiga harkokin siyasa zaɓe mai zuwa babban hafsan sojan saman ya bayyana haka ne a jiya garin maiduguri lokacin da suke gudanar da bikin cin abincin kirsimeti tare da sauran sojojin najeriya ya ce ya kamata duk wani soja ya san me yake yi ya kuma gujewa shiga harkan siyasa a matsayinsa na jami'in tsaro a najeriya babban hafsan ya kuma bayyana irin nasarorin da suka samu da yaƙi da suke da 'ya'yan ƙungiyar boko haram a shiya arewa maso gabacin Najeriya. That the air company conducted a total of 1,884 missions in 2,565 sorties with a total flight time of 3,643 hours 25 minutes from January 2022 till date. ce mayakansu na sojojin saman Najeriya sun kai har-hari a wannan shiya na arewa musu gabacin Najeriya sau 1,884 cikin har hari da suka kai 2,565 da kuma suka tara jirage cikin awanni 3,600 da 643 daga watan Janairu zuwa wannan watan Disamba. These tremendous efforts have been remarkably effective in degrading the capabilities of the terrorists and denying them the freedom of actions in the northeast of the country. Ya ce wannan kokari namu ya haifar da ci gaba wajen yaƙi da 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram wani ya rasu walwala a wannan shiya na arewa maso gabacin Najeriya. This has by extension translated to more peace and order in adjoining states and international borders. Ya ce wannan shine ya haifar da zaman lafiya a wasu jihohi da kuma kan iyakokin ƙasa da ƙasa. Please be warned that you are not to engage in any political activity or act capable of marring the electoral process. This is not acceptable and we start. Ya ce ina maku kashedin cewa ku guji kasancewa cikin siyasa kowane iri bai mayar da irin haka ba a lokaci. I need not remind you that as military personnel you are not expected to make any political statement or avail yourself or your men as campaign tools to politicians. Ya ce bari san maku cewa a matsayin ku na jami'in soja bai kamata ku yi wani furuci da ya danganci siyasa ba ko kuma ku mika kanku a yi amfani da ku a siyasa. Shi ma babban hafsan sojan ƙasa na Najeriya Lieutenant General Farugu Yahaya ya dai bayani yana mai cewa. Indeed the nation has been faced with myriad of security challenges which have caused untold hardship to all citizens. Nevertheless, the Nigerian army and indeed Nigerian armed forces has continued to employ effective means of tackling these challenges through professional conduct of its officers and men. Ya ce kasan a cike take da kalubalen matsalan tsaro wani ya haifar da wahalhalu ga mutanen kasar. Duk da haka jami'an tsaron kasar da kuma sojojin Najeriya suna kokarin ganin cewa sun takale waɗannan matsaloli da suke tasowa. Let me see this opportunity to remind all Nigerian army personnel to remain as we approach the 2023 general elections. You are to remain professional in all duties and at all times. lieutenant general faruk ya ce bari amfani da wannan damar in nasu da dukkanin sojojin najeriya cewa su guji kawo siyasa cikin harkokinsu ya kamata ku ci gaba da kasancewa ƙwararru a duk inda kuke a kowane lokaci ya ce ya kamata ku ci gaba da bin dokan da ta kafa ku da kuma sanin makaman aiki a duk wannan lokaci na zaɓuɓɓuka masu zuwa a cewar lieutenant general faruk haya. haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya Madalla agai da Haruna Dauda biyu da wannan rahoton. To har yanzu muna Najeriya inda shugaban kasar Muhammadu Buhari ya yi kira ga Kristoci da sauran al'ummar kasar da su bada da gudunmawarsu wajen ganin an gudanar da zaɓe na gari bani. Wannan na ɗauke ne a saƙon tayin murnar zagayowar bikin Kirsimeti wanda shugaban kasar ya isar ta bakin kakakinsa Malam Garba Shehu. Wakilin muryar Amurka Alphonsus Akwarege da ke Inugu ya aiko mana da rahoton. Shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya yi kira ga Kiristoci da sauran al'ummar ƙasar da su ba da gudummawarsu wajen ganin an gudanar da zaɓe na gari baɗi. Wannan na ɗauke ni a sakon tayin murnar zagayowar bikin Kirsimeti wanda shugaban ƙasar ya isar ta bakin kakakinsa Malam Garba Shehu. Kirista a nan Najeriya da duniya gabaci da yana da cewa da cewa wani lokaci ne da tafiye-tafiye da raba kyaututtuka da kuma tsarin zama da mai ma'ana da cuɗanya da 'yan uwa da abokai lokaci ne kuma da za a yi murna a kuma godiya wa ubangiji da sa ka sake da wannan rana mai muhimmanci ya ce ta cewa shekara bakwai kenan a da ɗan godiya yana kan mulki yana alfahari da cewa duk ɗan shekarun nan wanda shekarar da annobar corona ta sa ba a yi wannan taro tsakanin shi kansa da mabiya addinin kirista da suke zara a gwamnatin tarayya ba kusan wannan shi ne da ƙarshe da zai yi da mabiya addinin kirista a matsayin shugaban ƙasa saboda daga nan gaba bai kusa ci kamar shirin

Malam Garba Shehu ya ƙara da jaddada dagewar shugaba Buhari wajen kare al'ummomin Najeriya da dukiyoyinsu, tare da cewa gwamnatin tarayya na ƙara himma don kawo ƙarshen duk ayyukan da ke haifar da hargitsi a faɗin ƙasar. Da kuɗi ne cewa gwamnati za ta gaba da kuri yi wajen kare al'ummomin Najeriya da kuriyar da muka yi mata gauri da yan ta'adda. Mai na tabbatar wa 'yan Najeriya cewa wannan mutane da suke neman harkisa ba lalata shi kuwa limamin cocin st andrews basilica da ke inugu venerable rex ufomba ya yi tsokaci kan shagulgulan kirsimeti da kiristoci ke yi many people celebrate today without knowing the real reason for the celebration ya ce mutane da dama suna shagali yau ba tare da sanin ainihin dalilin shagalin ba sakonmu ga kiristoci yau shine kada su manta cewa kristi shine dalilin murnar da ake yi saboda ya zo ne a lokacin da dan adam ya lalata dangane dangantakar da ke tsakaninsa da Ubangiji, kuma shi ya sa Ubangiji ya turo shi a matsayin sulhu. Venerable Ufombade ya karkare da yin kira ga Kiristoci da su isar da kauna ga musulmi da sauran jama'a yayin da suke shagulgulan Kirsimeti na wannan shekarar. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka, daga Inugu, Najeriya. An gaishe ka Alfonso Sokorigwe. To har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga rahoto na musamman wanda Sani Malumfashi ya haɗa mana daga Najeriya akan yadda aka gudanar da bukukuwan Kirsimeti. A bana al'ummar Kirista a duniya baki ɗaya sun yi bikin Kirsimeti wato ranar tunawa da haihuwar annabi Isa salam sun yi wannan biki na Kirsimeti lami lafiya yayin da a yau kuma aka gudanar da bikin Boxing Day. To amma fa matsalar raunin tattalin arziki wanda ya haɗu da gyauran raunin da aka samu sanadiyar cutar nan ta korora wadda ta cinowa duniya kai a shekaru biyu kusan uku da suka shuɗe ya dakushe al'amarin gami da kuma batun rashin tsaro da ake fama da shi a yankunan da ake fama da yaƙi a can wajen yankin asiya wato eh, a turai da kuma wa'annan 'yan bindiga yankin afirka ta yi yamma ciki har da najeriya wani al'amari ya dakushe karsashi sabili da rashin sanin abin da ka iya faruwa akan hanyar tafiya gida ko kuma dawowa waɗannan su ne daga cikin abubuwan da suka dakushe karsashin wato bikin na bana kamar da yadda na zanta da wasu akasarin waɗanda na zanta da su tun daga iyalai kama ya zuwa 'yan kasuwa galibinsu sun koka bana kam sai hamdala kirsimati sai dai mu ce alhamdulillahi hmm. tunda akwai rai akwai lafiya amma a gaskiya wannan kirsimati ta sha banban da sauran saboda yanayin da ake ciki a ƙasa ka ga da ba na yanzu an gama komi an gama yara ɗinke ɗinke an gama soye da sauransu amma yanayin bana ya sa kagar bana ba haka bane wasu abubuwan dole an haƙura da su ba kamar da ba Kani da Allah bana abun sai gyaran mai sama. Ba yawar haka shanu suna ɗan arha-arha amma bana dan kana ɗari uku ko ɗari hudu in ba kamar ku goma za ku haɗu ko ku sha biyu ba. Ba za ku iya sayan sa mai girma da za ku samu ka yanka ba. Su ma akwai yanzu kamar akwai ko tinkiya in baka da wajen dubu talatin zuwa sama ba ka samu wanda za ka iso da za ka yanka haka ba wani. Ba rayuwar haka fa. shekarun baya ga yanan ma sai dai ka yanka biyu ko uku saboda sa ko wajen mutum ko kugiyar kugiyar kuna iya yanka sa guda wanda zai ishe ku har sabuwar shekara wajen masu sana'ar dabbobi haka zancen yake Mala sunan ka. Ni ne baban Rabiu. Na'am. Ni ne. Na kai shekara sama da talatin ana ina wannan sana'a. To na'am. To yaya kasuwa bana? Kasuwa babu daɗi. Ya kai. Domin Allah. Yanzu ko rago ko akuya ko tinkiya eh, ko wani kokari kake yi a saya ma yadda ka so a kasuwar kawai ka zo da shi amma wallahi na taya da ake ba a mai da kuɗi shine saboda mutanen ba kuɗi abincin dabobin tsada suke yi yanzu motar nan wallahi da kadan kwata muna ɗauko motar nan dubu goma sha biyar amma wallahi wallahi allah ko wancan sati ni kai na ɗauko motar nan dubu ashirin da biyar an samu ƙarin dubu goma wannan tsadan mai shine da ya ƙara hasadar da tsada komai shine wanda da ya zo za ka je nema kukan ba da kuɗi ba da kuɗi wannan ma dai kawai don ya saba saboda yara ne na gida shine yasa ya daure Wala ko yanzu ne kai na da da akuya da tinkiya wallahi san haura arba'in eh, ba ciniki yau ne ranar tafiya ta gida tsakanin da aladun sati amma wannan satin ba zan je gidan ba sunana malam yahaya mai kaji kawo katsina To kasuwa dai ga shi nan dai mun sa masarautar Allah ya sakamakon da babu kuɗi a gari mai siyan biyar da yanzu ya koma siyan ɗaya. Ɗayan ma sai dai a zo a taya a je a dawo. Ka ganni dai da in Christmas ta yi shekarun baya ina sai da kaman kaza ɗari uku. Amma saboda an samu yanayin juyi yanzu in ka kasa hamsin da yar ka iya sai da arba'in. Arba'in ma in ka sai da guda sha biyar bashi saboda ba kuɗi saboda ɗan kasuwa ya koma sai an yi biya ake biyan shi ba a kashi goma wanda zai zo ma ciniki zai ce ma ka taimake shi ka bashi sai an biya shi shi ma salari sannan ya biya ka yanzu duk inda ka juya ka kalla za ka ga kasuwan haka take Bisa ga al'ada galibi mutane sukan bar birane ya zuwa gidaje ƙauyuka don yin bikin Kirsimeti da iyaye da kakanni. Komi direbobi za su ce game da walwalar jama'a dangane da tafiye-tafiye a bana? sunana commercial muhammad babani sakataren kungiyar sufuri ta talbishin akwai dan fitowar mutane amma ba kamar yadda aka saba ba eh, bai kai kamar shekarun baya da ake yi ba na ta rububin shiga eh, mota eh babu wannan sosai a wannan karan to me yasa kenan watakila ba zai rasa nasaba da yanayin tattalin arziki da mutane suke ciki ba da kuma kasar a lokaci guda kuma watakila da matsalar karin kuɗin mai da aka samu a gidajen mai eh. ke wannan daga masu man ne muke gani watakila in mutum ya je kuɗin mota ya ɗan haura don dole tun da an samu karin kuɗin mai eh. shi ma direba ya dan yi ƙari yadda zai samu ya sha man ya kai su ta fannin tsaro alhamdulillah ba mu samu wata barazana ta tsaro ba daga fara wannan al'amari zuwa yau Rabaran Audu Bakwai ya tunatar game da abin da ya kamata mabiya su yi ga mu mabiyan Yesu almasihu domin jaddada zaman lafiya a yi ibada ta girmama Allah a girmama Allah ta wurin mashi sujjara da waƙoƙi da karanta littafi mai tsarki inda tarihin abin ya faru to da kai ziyara ga makwauta su ziyarci wasu wasu ma su ziyarce ni duka mu taru mu girmama Allah shine abban abin da aka fi a reverend najeriya tana cikin wani hali mawuyaci ta fuskar tsaro tattalin arziki da wasu abubuwa me ya kamata mabiya su yi a addinance saboda samun sauki wurin ubangiji babban abin da ya kamata a yi kenan a sani da cewa duk abin da ya faru din nan hmm. fadar Allah ce Allah ya tabbatar da za a yi haka kuma haka za ta faru cikar aya ce bai kamata mabiya su rika zage shugabanni ba suna tina su a koma ga Allah a yi ta addu'a a yi ta addu'a har Allah ya kawo mana sauki Allah a cikin ayar shi yace ba zai shi mana jarabawar da ta fi karfin mu ba hmm. eh, to tunda ko Allah ba zai mana jaraba da tafi karfin mu ba in abu ya faru haka sai mu koma mu ta roƙon shi mu ta kuka zai kawo mana sauki ban sani ba ko akwai wani shawarar da zaka ba wa mutane domin wajen neman duniya sai ka ga ana gaba mabi da mabi dan uwa da dan uwa mutane da makota ko kuma da abokanan zaman su mabiya addinai iri daban-daban wato ba abin da ya kamata mu yi irin kowa ya tsara hakkin kowa hmm. waɗanda suke sarautu matsaye daban-daban su kula da sarautar da Allah ya ba su yi cikin aminci su ba kowa haƙƙinsa hmm. bisa ga littafin Lanjila Izu jiki na shida romawa wasu goma sha uku a ɗaya har zuwa bakwai Ana cewa kowane mai rai ya yi biyayya ga mulkin masu mulki mulkokin da masu gani sanyayu ne da Allah su ko a kan aya ta bakwai sai aka ce waɗannan sarakuna su ba kowa haƙƙin shi kar su kula da mai kuɗi don na talaka kar kuma su ganna zama wani ta fuska wani sashi na harshe ko na addini ɗauki kowa ɗaya ne domin su ne shugabannin su ne sarakunan siyasa su tsaya su yi abubuwan tsakaninsu da Allah kar su damu da mulkin sai idan malamai suka tsare mutuncinsu fasoci suka tsare mutuncinsu limamai na kirista da musulmi suka tsare mutuncinsu ai shi ke na zaman lafiya ya riga ya samu da yadda ubangiji hukumomin tsaro da na kiyaye aukuwar haɗura sun shirya don tabbatar da an yi na sabon shekara lami lafiya. Sani Shabi Malafashi Murai Amurka daga Katsina a Najeriya. A da sani malumfashi masu sauraro bari kuma mu shakata da wannan. dalla to yanzu kuma sai labaran wasanni. Wasanni a takaice. a yau asabar aka dawo fafata gasar kwallon kafa ta gasar premier ta ingila bayan hutu na tsawon makonni kusan shida wanda ya bada damar fafata gasar cin kofin duniya ta bana qatar an fafata wasanni bakwai na gasar ta premier a yau inda fulham ta dawo da karfin gaske ta bi crystal palace har gida ta doke ta da ci uku da nema ita ma newcastle ta soma da kafar dama yayin da ta ziyarci leicester city ta kuma doke ta da ci uku da nema brighton ta doke southampton da ci uku da daya Wolverhampton ma ta doke Everton da ci biyu da ɗaya yayin da Brentford ta yi kunnen doki da Tottenham da ci biyu da biyu. A gobe talata za a buga wasanni biyu tsakanin Chelsea da Bournemouth da kuma Manchester United da za ta kara da Nottingham Forest. Za a fafata wasa cikon ta goma ta makon na sha shida na gasar ne a ranar Laraba da leeds united za ta ke cire ni da manchester city cece ce ya barke a kasar faransa bayan da aka kammala gasar kwallon kafa ta cin kofin duniya ta bana a qatar kan rashin halartar shahararren dan wasan kasar karim benzema faransar ta halarci gasar ne a matsayin mai rike da kofin gasar da take fatan kare kambinta to sai dai kuma yayin da take gab da cikar burin nata na kafa tarihin lashe gasar sau biyu a jere sai aka sami akasi ta sha kashi a hannun argentina a wasan karshe ta gasar dama tun farko an jiyo jami'an kwallon kafar kasar suna kokin rashin halartar wasu zaratan 'yan wasan kasar sakamakon raunuka da suke fama da su ciki har da benzema wanda shine gwarzon dan kwallon duniya da ya lashe lambar ballon d'or ta bana benzema da ke takale da kungiyar real madrid ta kasar spain ya sami tafiya tare da sauran 'yan wasan kasar zuwa qatar to sai dai kuma ya baro su kwana daya kafin soma gasar ta cin kofin duniya sakamakon rauni da ya samu to sai dai kuma zarge-zarge sun bayyana a kwanan nan kan cewa an tilasta wa dan wasan barin gasar ne domin kuwa raunin da ya samu zai yi jinya ne na dan lokaci kalilan kuma bai isa a ce ba zai iya fafata gasar baki ɗaya ba mutane da dama ciki har da mashawarci kuma makusancin benzema karim jaziri sun yi zargin cewa jami'an horarwa na kasar sun tilasta wa dan wasan ficewa daga gasar ba don rauni ko yana so ba jaziri ya faɗa a wata tattaunawa da manema labarai cewa nan gaba kaɗan karyar da jami'an horarwa na ƙasar suka yi kan benzema za ta bayyana tuni kuma da benzema din ya bayyana yin murabus daga bugawa a ƙasar ta faransa wasa yayin da rahotanni suka bayyana cewa ɗan wasan ya kuma yanke alaka da shafukan sadarwa na intanet na wasu zaratan 'yan wasan ƙasar. a ƙasar ghana ma an sami makamanciyar wannan inda shahararren ɗan wasan ƙasar joseph pencil ya zargi tsohon mai horar da 'yan wasan ƙasar da hana shi damar cika burinsa na fafata gasar cin kofin duniya tauraruwar pencil na haskawa sosai a kungiyar da yake taka leda ta krc jank ta kasar belgium inda ma aka ayyana shi a matsayin dan wasan gaba dan kasar ghana da ya fi kowa haskawa a turai to amma kuma aka jingine shi daga cikin waɗanda za su wakilci kasar a gasar tacin kofin duniya jaridar wasanni ta sport world ghana ta ruwaito pencil yana zargin kocin wanda ya yi murabus bayan gasar ta duniya otto addo da cewa bai yi masa adalci ba don bai gaya masa wani kwakwaran dalili na kin saka sunansa a cikin 'yan wasan kasar ba. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Abuja, Najeriya. An gaishe ka Murtala Faruk Sanyin na yanzu kuma sai labarai a takaice. to hukumomi sun ce adadin mutanen da suka mutu sanadiyar tsananin sanyin da ya faro tun gabanin bikin kirsimeti a birnin new york ya kai 27 a yau litinin wani adadi da jami'ai suka fitar na zuwa ne yayin da ake ci gaba da gudanar da ayyukan ceto a wasu sassan jihar ta new york hukumomi sun ce daga cikin mutanen da suka mutu akwai waɗanda aka same su a cikin motocinsu wasu a gidajensu wasu kuma a wuraren da dusar kankara ta taru yayin da wasu kuma suka game da ajalinsu a lokacin da suke share dusar kankarar a yau litinin mukaddashin daraktan ofishin majalisar ɗinkin duniya a afghanistan ya yi kira ga taliban da ta sauya dokar da ta kafa wacce ta haramta wa mata yin aiki a ƙungiyoyi masu zaman kansu a ranar litinin dinnan nan ramis albarov ya gana da ministan tattalin arzikin afghanistan muhammad hanif a kabul babban birnin kasar inda ya kira ga hukumomin na taliban da su sauya wannan doka akalla ƙungiyoyi masu zaman kansu hudu ne zuwa yanzu suka janye ayyukansu a ƙasar ta afghanistan koriya ta arewa ta tura wasu ƙananan jirage mara matuka zuwa sararin samaniyar koriya ta kudu a cewar hukumomin seoul lamarin da ya sa koriya ta kudin ta yi maza ta tura wasu jiragen yaƙi don mai da martani ga makwabciyar ta sai dai bata nasarar kakaɓo ko ɗaya daga cikin jirage mara matuƙan ba kamar da hukumomin sojin ƙasar suka sanar mai yiwuwa nutsewar da wani kwale-kwalen 'yan gudun hijirar rohingya ya dauke da mutum 180 ya zamanto hadari mafi muni da ya auku a teku a 'yan shekarun bayan nan lamarin ya auku ne yayin da 'yan gudun hijirar na rohingya waɗanda musulmai ne ke tserewa matsanancin halin da suke ciki a sansanonin 'yan gudun hijira a bangladesh 'yan kabilar ta rohingya miliyan ɗaya ne daga ƙasar myanmar suke zaune a sansanin 'yan gudun hijira na bangladesh cikin su hadda waɗanda suka tserewa har-haren da sojin myanmar suka kaddamar tun a shekarar 2017 adadin 'yan rohingya da ke ficewa daga bangladesh a wannan shekara ya ninku har sau biyar daga abin da aka gani a bara wata babbar tawaga daga ƙasar ethiopia na ziyara a babban birnin yankin tigray da 'yan tawaye ke rike da shi domin tattaunawa kan yadda za a kawo ƙarshen rikicin da ake yi hukumomin addis ababa da dakarun tigray sun amince su kafa wani kwamiti ganin an ɗabbaka matsayar zaman lafiya da aka cimma a watan nuwamba don a kawo ƙarshen yakin basasan da ƙasar ke fuskanta To masu sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, a to karfe 5 kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya na gabatar da shirin da kuma Julie ledas Gresham da ta ba da umarni da injiniyan mu na yau. Ni ce taku inta Suleiman Yaro nake muku fatan alheri daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Mu kwana lafiya, ma'assalam.